Galatiyawa Sura hudu Wato, magaji lokacin da yake ɗan yaro, shi da bawa duk ɗaya ne, ko da yake dukan abin da yake a gidansu nasa ne, yana hannun iyayen goyonsa da wakilai har zuwa lokacin da ubansa ya sa, haka yake a gare mu kafin hanyar almasihu ta bayana, muna nan kamar yara. mu bayi ne ga ikokin da suke mulkin wannan duniya. Amma sa'ada lokacin da Allah ya shirya ya cika, sai Allah ya aiko da ɗansa ta wurin haifuwar mace, an sa shi ƙalkashin ikon koyarwar Musa tun daga haifuwa, domin ya fanso waɗanda suke ƙalkashin koyarwar, ya kuma mai da su a matsayin ‘ya'yan Allah, domin a nuna ku ‘ya'yansa ne, Allah ya aiko da ruhun ɗansa a cikin zuciyarku. yana kira ga Allah cewa, Abba, Uba, domin haka kai ba bawa ba ne kuma, kai ɗa ne, da yake kai ɗa ne kuma, Allah ya mai da kai mai cin gado ne, da ba ku san Allah ba, kuna bauta waɗansu aloli waɗanda ainihi ba kome suke ba, amma yanzu kun san Allah, ko kuma a ce Allah ya san ku. yaya za ku sake komawa karkashin mulkin ikokin duniyar nan marasa karfi abin banza ne su me yasa kuke so ku sake zama bayinsu kuma ga shi kukan ba da kanku ga kiyayewar wadansu ranaku da watanni da lokatai da shekaru abin da kuke yi ya bani tsoro gama ya zama kamar duk wahalar da na sha a kanku banza ne ina rokonku uwana. ku zama kamar yadda nake, gama ni ma na zama kamar ku, ba ku yi mani wani laifi ba, kun sani cewa rashin lafiya da na yi ya bude hanyar da na kawo muku labari mai daɗi da farko. Ko da yake rashin lafiya ta ya zama babbar damuwa a wurinku, duk da haka ba ku yi mani raini ko ku ki ku kula da ni ba, kun dai karbe ni kamar mala'ika daga sama, ko kuwa kamar yadda kuka karbi almasihu Yesu da kansa, kun yi murna sosai a lokacin, to, yanzu fa, ina farin ciki da kuka ji saboda ni, na tabbata a lokacin da mai yiwuwa ne da kun cicire idanunku kun ba bani. Ashe, yanzu kun mai da ni abokin gabanku ne, saboda na gaya muku gaskiya? Waɗannan mutane sun rike ku da aniya sosai, amma abin da suke nufi. ba shi da kyau, suna so su raba ku da ni, don duk niyyarku ta koma gare su. Ai, yana da kyau a kasance da irin wannan niyya idan da nufi mai kyau ne, wannan ya kuma kasance haka koyaushe, ba wai sai lokacin da nake tare da ku kawai ba. Ya ku ’ya'yana, yanzu ya zama sau biyu kenan da nake jin zafin haifuwarku. kuma zan ci gaba da wannan wahala sai halin almasihu ya kafu a zukatanku. Ayya, da a ce ina tare da ku yanzu, da sai in canza muryata, kai, na damu kwarai saboda ku, ku gaya mini, ku da kuke so ku bi koyarwar Musa, kun gane da abin da koyarwar take nufi ne? Gama a rubuce yake cewa, Ibrahim yana da ‘ya'ya biyu maza, ɗaya. ɗan. an haife shi ne ta wurin macen da take baiwa, ɗayan kuma ta wurin macen da take mai yanci. Ɗan nan na baiwa, Ibrahim ya samu ne ta hanyar da aka saba samun ‘ya'ya, amma ɗaya ɗan nan na mace mai yanci an haife shi ne ta wurin alkawarin da Allah ya yi masa. Wannan misali ne, matan nan biyu sun kwatanta yarjejeniya biyu, hagar ita ce mai haifuwa bayi. wato, Hagar ta zama misalin babban tudun Sinai, wadda yake a ƙasar Arabiya, ita ce kwatancin birnin Urshalima ta yanzu, gama ita da ‘ya'yanta duk bayi ne. Amma Urshalima ta sama tana da yanci, kuma ita ce mamarmu, a rubuce yake cewa, Ki farin ciki ya ke macen da baki da aihuwa, ki ihu na murna. ke da baki taba jin zafin haihuwa ba, gama yaran macen da mijinta ya bar mata sun yi yawa, sun fi yaran mace mai miji. To, ’yan uwa, mu ma mun zama ’ya'yan Allah ta wurin alkawari kamar Ishaku, a wannan lokacin kuwa ɗan nan da aka haifa ta hanyar da aka saba ya tsanantawa wa ɗan nan da aka haifa ta wurin ikon ruhun Allah, haka kuma yake har yanzu. amma a rubuce yake cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Kori baiwar nan da ɗanta, domin ɗan baiwar nan ba zai raba gado tare da ɗan nan da mace mai yanci ta haifa ba. Saboda haka ‘yan uwa, mu ba ‘ya'yan baiwa ba ne, mu dai ‘ya'yan macen da take mai yanci ne.